Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke maku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Malam Musa Sale Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabon Muhammad iyaye da kuma 'yan gwagwarmaya da muka gayyata a wannan shirin domin nazarin rawar da ya kamata iyaye su taka a tarbiyyantar da 'ya'yansu. Yau, bakin sun buga kusa kan matakin da ya kamata iyaye maza da mata su ɗauka da zai kai ga haƙa ta cimma ruwa a wannan gaba. Malam Musa Sale Muktar ya fara da bayyana inda aka fara samun kuskure a batun tarbiyyantar da 'ya'ya. Gaskiya lillahi wa rasuli iyayen da su ne iyaye da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne. Da makoci yakan ɗauki ɗan makoci ya kai shi makaranta ya tara 'ya'yan makota ya yi musu kayan sallah ya sa a yi musu wani shayi wani abu amma yanzu ba a yi kuma wani abun sakamakon son kai ko san 'ya'ya da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko dan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci sai a ce su tashi tafi gida sai a sallame su wancan makocin ya ci saboda kai da ya ci suna dan tunanin ko tattalin arzikin sa ya kasa da abin da suke da shi suna da tsoron gobe mm. ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage to da kuwa iyaye duk wanda ya hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba unguwa duk abin da ya tashi zai anguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai ki ga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai 'ya'yansa saboda haka sai ya zamanto ana samun wayannan matsalolin suka hayayya to tambaya ta karshe a wani lokaci ne ko a wace gaba ce iyaye suke zare hannu daga tarbiyyar yara a ai ba na ji a ko ta gaba in dai ba ɗanka ya riga ya gama ko jami'a ya yi aure ya zama mutum mai zaman kansa ko kuma bayan ba kai ba domin ko ya yi aure bai fi karfin ka ce masa yi kaza yi ba ko ya daina kaza ya daina haka uwa ma babu lokacin da za ta gama tarbiyya gama tarbiyya sauƙinta dai kin aurar da aiki ta tafi gidan miji amma tarbiyyar da kika sata a kai za ta je can ta ci gaba da rayuwa in ma wani abu ne ya taso to dole fa sai an dawo gida sai iyaye sun sake tsayawa a kan wannan horo da suka ba ta kafin ta tafi da kuma horon da suka nuna mata in ta tafi kuskurenta ne sai su jajirce su ce lalle ta tsaya a kan wannan shine kawai to kin yarda da uh, malam Musa ai ai malam 100 bisa 100 su iyaye muddin suna raye to ba sa taba gama tarbiyya don bana mantawa yayanmu ya kai akalla shekara hamsin da bakwai ko da shida a lokacin da mahaifiyarmu take raye to amma a lokacin tana kiran shi ta ce ka yi kaza ka bar kaza to kin ga wannan ma ya aure har ma ya haifi yarsa ma ya aurar da ita ita ma ta haihu ina gaya miki ya kai shekara hamsin da wani abu amma tana cewa ka yi kaza ko kuma ka bar kaza hatta mutane a unguwa za ta ce wane yana buƙatar kaza kai masa kaza to kin ga duk wannan tarbiyya ce kuma ko katin ɗaurin aure ne za ta ce gashi kati ne ka haɗa 'yan uwanka ku tafi kin ga tarbiyya ce kuma ba a gama tarbiyya ba a gamawa mm. ba a gamawa ba a gamawa yadda tura suke cewa daga yara 18 a ai mu mu a tsarin mu na al'adar mu da addinin mu in kin uwa iyaye in sun gama tarbiyya to sun koma ga Allah don duk abin da ya taso ko ya kika aurar za ki kira ta ko ba matsala ki fayi ya haƙuri zaman aure haƙuri ake ki kaza ki bar kaza to kin ga ai baka gama tarbiyyar ba ke shin 18 shine barkon lokacin da iyaye za su bi mai da hankali kan 'ya'yansu a ƙasar Hausa a'a tun daga lokacin da suka dan fara tasawa ai tun da aka ce tun daga tun daga farkon haihuwarsu har yanzu lokacin da kuma suka fara wannan shekaru na lokacin da suke ganin su ma daidai suke da kowa to a lokacin za a fi sa ido a kansu ma a daɗa janwo su a jiki ana musu yadda rayuwar take to shawara ga iyaye mata da maza to ni dai babbar shawara ta ga iyaye mata da maza shine su ji tsoron Allah su sani waɗannan 'ya'ya da Allah ya bamu amana ce zai kuma tambaye mu akan wannan amanar da ya bamu kuma mu koma kan tarbiyyar da iyayenmu da kakanninmu suka dora mu a kai ta cewa ka so naka duniya ta kishi ka ƙinaka duniya ta so shi mu rage son 'ya'ya mu ji tsoron Allah shawara to ni shawara da zan bayan na farko mu daina tsinanta ma 'ya'yan wasu duk mutumin da yake so bayansa te kyau bayan bayansa te kyau to duk dan da ka gani samai albarka baka san me gobe za ta haifar ba yin wannan kana yi kai ma Allah zai duba naka sannan duk inda kaga ko me kaka ce zaka kau da kai a tsawatar a yi hakuri kuma a ja yaran nan a jiki ko dan ma waye kar Allah ya taimaka su kuma iyaye su ji tsoron Allah su duba abun. mu duba da tarbiyyar da aka mana ta da ta yanzu ba ɗaya bane abin da aka mana a da iyayen in aka kwatanta ai abin zai ci gaba kamar da insha Allah mu kwatanta abin da iyayen mu suka yi mana da da zaka ga abokin wani tsoronsa kake ji ma kai wani abu ka eh, zai kwatanto ai akwai masu kwatantawar mu ai duk yan daɗi ne amma muna kwatantawa haka ga duk yadda zaka yi ni ba zan taɓa manta ba yara na za su fita wasa zan ce idan kuka je aka tsokane ka kai ka janyo laifin ka ne in karama ka ne duk in ta musu wannan sai daga bayan yanzu da suka girma sai ashe ma kaza da kaza gashi gashi ashe tarbiya ake mana ce eh saboda ka ku je ai fada to sai yanzu idan suka ga da iyaye da iyaye ana damba ana zuwa police station ah, wane ya zagi dan wane wane in ka ga baban wane dura mai ashar sai ce umma ashe mu nace to wannan ita ce tarbiyyar da aka yi muku in Allah da iyaye na yanzu mu kwatanta abin da iyayen mu suka yi mana da kakannin mu insha Allah za a zauna lafiya tarbiyya kuma za ta yi kyau kuma mu daina sa san zu zuciya tsakanin ƴaƴanmu ka rinka tsayawa kai uba ko uwa kuna saka rai wani a waje shi zai rinka ba ku kuɗi shi zai tallafa musu na rayuwa wane yana rusa tarbiyya ɗari bisa ɗari duk abin da Allah ɗora maka ku kwatanta an ka kwatanta ran da babu 'ya'ya sun sani to malam Musa kai zaka rufe mana wannan tattaunawar to to ni dai gaskiya zan fi bada shawara akan iyaye maza mm. saboda iyaye maza koyaushe suna tunƙaho da cewa an tafi neman na masara mutum ko aikin gwamnati yake ya taso daga makaranta in makaranta yake koyarwa wal Allah da azahar ya dawo to daga wannan lokacin fa ya kamata ya dubi uwa ɗawainiyar da take shi ma ya ɗan shigo ya taimaka mata kuma mu ja 'ya'yanmu a jiki me ja a jiki ba wai irin wannan soyayyar da ake faɗa ta zamanin nan ba a'a mu zamar da su kamar abokananmu mu saki jiki da su in suna da matsala su fuskance mu amma ba ka zama dodo a gida ba da uba ya zo yara gaba da an ce da zai da zara ya shigo idan ya yi bal da buta to kowa sai ya shiga taitayensa kowa sai ya shiga taitayensa to kin ga irin wannan to duk sanda baka nan yara kuma sakewar da za su yi sai ta wuce misali saboda kana yawan takura musu amma in kana ba su damar su suka kusance ka suka zama kamar abokananka in mata ne suka zama dukkan su ka jawo su maza ma haka to ko meye matsalar su kafin su je wani waje za su gaya uwarsu in uwarsu ma bata saurare su ba za su gaya maka in suna da wata matsala ta wata bukata to in kana haka insha Allah za a samu sauki kuma dole ko 'ya'ya ne ko mata ne akwai wacce ka fi so ko akwai dan da ka fi so amma addini ya hana ka nuna a fili an ce ai akwai wanda dole ka fi son su a ranka amma haƙƙinsu ne haƙƙinka ne duka kula da su hmm. saboda haka babu nunawa a zahiri to a zahirin nan duk abin da za ka yi ma wannan ka yi ma wancan duk abin da za ka yi wa waccan matar ka yi wa waccan matar to in ka haɗa kan matanka ka haɗa kan 'ya'yanka to insha Allahu tarbiyyar za ta yi kyau amma namiji shi zai tsaya ya jajirce ya ba iyayen eh, matattakinsa in mata biyu ce ko hudu ce da shi ya haɗa kawunansu 'ya'yan ma haka ya haɗa ba wani zancen kishi da wani waye da sauransu ya jawo 'ya'yansa duk ya haɗa kawunansu to insha Allahu tarbiyya kuwa za ta kyau amma iyaye maza su ya kamata su dage ba kullum ba haushe ya ce shi yana neman na masara ba zai taba dawowa ya kula da uwar a ina ta yi kokarinta shi ma ya taimaka ya dan dora ita ma ya daɗa taimaka mata kullum wannan shine matsalar lalle mu mazajen hausawa ya kamata mu lura ba koyaushe muke ba tun safi har dare muke wajen neman abinci ba to zancen muna neman abincin nan ba shi ne yake kawo matsala wani lokaci wajen taimakawa iyaye mata mu ba su goyon baya wajen tarbiyyar yaya. Nan kuma za mu sallama da bakin namu da fatan ma'aurata da kuma al'umma baki ɗaya. za su haɗa hannu wajen kafa foundation da zai ɗore domin ganin ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Sale Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma 'yan gwagwarmaya. da kuma wakiliyanmu Baraka Bashir da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.